الملاحظة الرابعة للإجمال فوائد وأن إجمالينا دفائد لي منها إعمال الذكر هذا من أنا أمباني لك الله يعني قوة نجي إلا بيت لنا النجمة أنا سبب هذا يعني قوة أمباني لك الله دولة الله رجيم muna da malaman in aka zo ana karatu dama ba ka fara ma an ɗauko lokacin muna aji da adabin mufassal ɗin na haka zai ɗauko shi dinga karatu ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta assalamu alaikum ma ma'ana kamar shi ta kaza na su'alun akal يعني ما فرق مكرر جلموت كانت جلموت جلموت نعم سؤال أكرهت جلموت kaga dole muka tsaya muka dinga bin dakin nan ba yara galiba ne da su haddace su ci gaba muka so shi a gaba ne mana amfani mun zo ne tunan suna shigo a yara to zan janye wannan abu hmm? haya ba lalala amma fa mun fa'idan sun zo mun jika wasu lil ijmali fawaidu minha i'malu dhihni ciki akwai amfani da kokolwa وذلك لأن الأفهام سبود فهمت جمع فهمي تتفاوت أنا في فيك مع أن بيان المجمل من الشرع مجمل دك شرع آه، أن بيان المجمل من الشرع لكن الاهتداء بهذا البيان في دي قالوا بيان يحتاج لإعمال الذهن ko ba kwa gani ma kun yi tsayi ce kun tafi kane a kala hala kuka je kuka san da dami menene damin anan har a zuwa ulbayani ke da shi shi na magana ban shi abin da ke ruce shi daban baka ji abin da nake ba su ku biyu kuma yanzu ku je ku shirya da kai da sanda ku samu wurin ne kawai ba mutane bayani na'am kun gane cewar mai ita da suna ja abu don wannan ba illa bai ba bayyane illa mai ne ta za a samu wannan ba bayyane don su kuna karatun wani bayani Tun wurin da ke neman bayani za ga ya tsaya wuri duk wurin da ke da sarki-sarki za ga ya tsaya wuri duk wata wuri da aka samu gab kafin a hau wurin sai da ya magana gaba sai kalar da za a je hau wuri ga na nan mun yi juzu'i kaza to ba dole ne ma ba wa sai ka faga kayan gida. to me hana ka juro ya san isa bata fi ko zai koya ma ko ka juro da kwalita bai sami ka gida da na tambaye shi ya ka mai ne isa bata fi bibi na tsantsaya a kan abin da tana sai ya faɗi kuma da ala kawo takardar ka kawai kariru karɓar takardar wannan kwanin da aka faka kan na kwalliya ka je ka sa kayan faso ba ya sa kayan faso ba an ce ba sa shi ne malami ya a duniya mata fa kenan ya wuce kalba za su sun na ga muku ba hamana da mutum da kalma ba gantan kan zo sun tashi sun tashi sama tashi kabiru شوكو ما إيه، البحر توجيه كينا النهر لا في إيه، ما الفرق بين البحر والنهر في إيه، عاف الله عاك كلهم سواء البحر والنهر سواء سواء كما قدم بلغة ربي دلارة ساكن كمان Hmm? Kwan yanzu kunci lokaci. Ma'a bayanin mujimali, mina sharki shi mujimal an yi masa bayani, ha ana da ta bayani. Kuma shi ne mai usulu da wani usulu mai. Wa annal abda, idan lam ya lahul ijimalu, bawa idan bai san ijimali ba, فيعلم أنه يعني ابتداء البيان لكن الابتداء لهذا البيان يحتاج لإعمال الذهن خلاص ومنها اختبار العبد ودباوة ذلك ليعرف قدر نفسه لن يتم كنسا وأن العبد إذا لم يتبين له الإجمال وإذا إذا بي يتعوى تشيء إجمالي با فيعلم أنه يحتاج إلى فضل الله فيعلم أنه بحاجة إلى دبكاتة إلى فضل الله وأن لا يستقل بالفهم هذا ya tsaya في الله Wa yadda وأن يهتاق ولا يتأجل جسد تصدق الدواء kaga duk mai neman zai gane irin wannan kaga ba za shi hutu ba sai ya tafi hutu wannan ba karatu ya zai ba dama can yi zai ana karatu ana hutawa da to tafi ana huta daga cin abinci to wannan karatu abinci ne ana karatu canza karatun aka yi canza karatu da abin ake karatu yanzu ba ka gani hutun sallah ma da aka ce hutun sallah ta yi ake huta canza aka daga wannan aka koma wancan usulubi ne canza aka canza tunda dai ce da sallah akan ci abinci duk mai cin abinci na da bukatan goro don ka ci nama ka gama ka goro sun kaci abinci shinkafa da manja duk da irin warinsa da sauransu su ga goron sallar to ai sunan ya tashi kuma tsarin ya tashi ka ci abinci ka ƙoshi sai ne. to na yi laifi na tauni ولا يتعجل ضيق الجواب وان ينظر الى العلماء وما سيئت ايادو بما رميت بعين الاعتراض كذا يكلمها لما يدسونا غيناوا دسونا ولا تنتاوا جسكاوا الاعتراض وانه لا يستغني عنه متم بزي يا ودعتوا لجبال الجبال اجي هلا اني ما له هو تشكل الليبور ما له الليبور mana ne zai huta yake mana zai huta ai yanzu karatu kan zaukar kan kana fata gida za ka yi karatu yake ai kwa hisa na ga kayi ko wala ya sa gani anhu wa minha daga ciki fa tauke atu lin nafsi ko lin nafsi anin min ajali qabul al dacewa ga rai ran tana so saboda karɓan gaskiyar ya ati sun ma ya ati mubayyano in ya zo gaskiyan sai ga mai bayani ya zo wa fi haza tarbiyatun min Allah lil abdi wa minha hatta daga ciki annahu yuridul ijmala thumma ya'ti thumma ya'ti al bayan sai bayani ya zo ففي هذا تشريف للعبد بكثرة الخطاب يا إسحاق